نعم آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خير عباد الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يعني مسلمي دمك تارو أنان فرفاضي مسلك الجمعة نا أبو هريرة رضي الله عنه أن تشنغري أوجي كذلك تأوجي لك الجمل إنما نبيسو إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baraka marhaban ahlan san da zuwa alhamdulillah mun muna ƙara gode mu Allah subhanahu wata'ala wanda ya kawo yau muna 22 ga wata Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wani shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna hudu ga watan biyar miladiyar shekara 2021 muna yi Allah godiya su biya na wata'ala da ya sa rayuwar ta kawo a yau muna cikin goma masu albarka Allah ka samu dace Allah kai mana muwafaka ya ubangiji ka samu dace da wannan daga nan da kadri muna masu ibada a cikin Allah jama'a jiya mun kwana babu ya 362 a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin na shehin malami abu zakariya ya haya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi yau kuma za mu tashi babi na 363 insha Allah babun nahayi anil musafarati bil mushafi ila bilad kuffar babin da ke magana akan hani akan yin tafiya da qur'ani ila bilad fa zuwa garuruwan kafirai kasar kafirai idan khifa wuqu'ihi bi al adwi idan aka ji tsoron aukuwa sai ya fada hannun makiya nan sharadin da malai kawo idan aka ji tsoron qur'ani ya hawo hannun kahiri saboda wani dalili to an hana mutum ya tayar da ƙur'ani. sai mutum ya bar gida kai ya tafi shi amma idan hankali ya kwanta cewa ba ka sa ran ƙur'anin ka ya faɗa hannun wani mutum wani musulmi to ya halatta gare ka ka abin nan ma'ana ya halatta gare ka ka tai da shi ka rika abin kana karatu ne to yanzu Allah ya taimake mu cikin waya ma ka da ƙur'ani da cikin ka cikin waya da shi in ka san kai ka sai ka buɗe ka sai ka karanta kuma ina fatan mun fahimci wannan magana shehin malamin bin usaimin ala shi masa rahama ya ce to ai bayan tafiya da ƙwararren ƙasar kahirai to yanzu shi ina hukuncin mutum ya sai ya karatu ƙasar kahirai ina mutum ya ke ba mala ya kawo sharuɗa guda uku bai halitta mutum ya ce karatu ƙasashen kafirai sai sharuɗa guda uku shi sharaɗi na ko. malaka sai in ya zan karatun nan da lura nan ya zan kasar ku babu irin wannan karatu zuwa mun ji maganar ga da za a karanto can ɗaya na aka zo a karanto shi nan kasar ku ba ka samu kenan karatun ya zan da lura ka ce ka samu karatun nan ka ce koyar da mutanen garin na biyu ya ce ya zan mutum ya sa addini ne addinin kai musulunci ka san shi yadda in an kai ma wata dubulwa ana so a raba ka da addini to dama duk inda an ka surbuɗe kana a gane inda an ka ɓoye ka da ilimin ka na addini saboda mai saboda maƙiya musulunci suna da abubuwa daban-daban akwai giya akwai mata akwai abubuwa daban-daban sannan shari'in uku yake sai mutum yana da ilimin sanin shubuhohi wa'anda suka a ce a jima mutum a saman sara a kai ne kamar misalin a ce ma ai musulunci da takobi sun iya da ƙarfi da ƙarfin takobi musulunci ya ta ga in baka da ilimin kare sai a ce musulmai yan ta'addara ka ga daga nan in baka da ilimin kare wadda shubuha sai a rinjaye ka kai ma a saka ciki don da yawa daga cikin musulman musulma suna da irin wannan shubuhat to zuwa karatu kasashen waje kasashen arna zai halatta sai da sharuɗa guda uku waɗanda da malamin ya so amma yanzu ga duk wanda ya habba wadda ba kawai yayi ingila yayi america zai na ingila wurin karatu zai na indiya wurin karatu kuma alhali kasashen arna ne na'am na'am in mutum bai samu admission nan ba yana son yin karatu sa to ya kamata ya buga kasashen da annan musulmi shi ma in bai samu ba sannan sai ya buga ta amma inda ana samun kasa inda aka tuna musulmi ka yi to ba a san mutum saboda in ka te san har da kuɗin da ka ba suwa sai sun samu kuɗin shiga cikin kuɗin da ka te su ta ƙara musu ƙarfi ke to shi yasa ka ga shehu malam bin usaimin ya yi magana akan wannan matsala ne saboda musulmai su rage zuwa kasashen arna karatu inda ana samun kasashen musulmi amma in ya zan dole can na aka samu wasu sun mutum ya san saboda ba lalura a je a nemo wannan ilimi a to a fa'idanta al'umma ka baki to Allah ka ba mu ikon gane mu yace annabi da Umar radiyallahu anhu ma kala an karbo daga dan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an safara bil qur'an manzo Allah yayi hani a yi tafiya da qur'ani ila ardil adumi zuwa kasan makiya kasa kafirai kamar yadda malai ya faɗa jin tsoron kada qur'ani ya faɗa hannun kafiri to yanzu musulman mu wasu suna da rauni sai ga wani inda duk ya gida ma a da qur'ani ya kai to kaga in wani kafin ya saba qur'ani da hinwa kaga da himwa da ya ajiye inda ya dauka don shi bai san daraja bai san daraja ta bai san mutunci ne ba saboda haka an hana yin tahiya da qur'ani kasan makiya jin tsoron kar ya fada hannun makiyi to amma kai yanzu ko duk abu da haka da kafiri ko mai zaman shi abokin ka bari ta ƙur'ani saboda la ya hu illa al-mutahharun ba mai shafa ƙur'ani sai wanda a tsalki shi ko kafa ya bai da tsalki jama'a ina fatan fahimci wannan magana kenan darajar ta ƙur'ani da mutunta shi wajibi ne ga dukkanin musulmi masallatai in kana shiga hagai da kawo ƙur'ani cikin hankalin ya tashi wani cikin wani cikin gida na inda ke da ƙur'ani cikin hankalin ya tashi hankalin ya tashi musamman wani mata suka ga yaro na wasa da alkur'ani wai abinda sun ka ɗauka sai wanda a complete na abba ɗauka ƙwar'ani ko hizo biyu ƙwar'ani na duka ƙwar'ani kada ce sai complete na abba ɗauka a da complete da wanda ba complete duk dai ƙwar'ani na duka ko aya guda ƙwar'ani saboda ana son mutane su kiyaye daraja da martaba alƙur'ani mai girma a barbari ana wasa da shi wani za ga ya sai ƙur'ani cikin ɗakin ya yi ƙura har ya gaji in ka ga ya ɗauko sai azumi ya kama da azumi ya wuce ya rata yi bai kuma ɗaukuwa kuma sai baɗi a ga wannan bai dace ba domin ka ɗauko ka ba wani bawan Allah shi sai fahimta shi ya hira ce ka ka aji ba haka rasu ne domin ina ba san zance wannan akwai wasu masu ban tsoron sai su ce yau duk wanda ya aji ƙur'ani da karatu ne kullum ƙwa'ayi ne mai addu'a Allah ya kashe shi kasan ban tsoro da yake to kuma abubuwan nan da ya kamata ya kuma musulmi a darajar ta ƙwa'ani mai girma Allah maɗaukakin soki ya kira shi alƙwa'ani ne don a karanta shi abin karatu saboda a karanta shi Allah ka babu ikon kiyayewa babu ta tahari mista imali ina izahad wa ina isibba fil akli wa shurbi wa tahara babu da ke magana akan haramcin amfani da kwano na zinari ko kwano azurfa ko kohi na zinari ko kohi na azurfa fil akil wa shirbi wajen ci da sha haramun na musulmi ya ci cikin kwanon zinari ko azurfa wadda hara haka ma da yin arwalla ko tsalki haramun na a samu ruwa ciki ka ce kai arwalla da shi ba a yin arwalla cikin kohi na zinari ko kohin azurfa wa sa'iri wujuhi isti'mal haka ma da sauran huskokin amfani kamar sha kamar ajiya abin nan duk dai musulmi bai amfani da kayan zinari wajen abin da ya shafi cin abinci da shan abin sha da alki da sauransu to Allah ka babu ikon ganewa yace an ummu salama an ummi salama radiyallahu anha an karɓo daga ummu salama Allah ya ƙara mata yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kala lalle manzon Allah tsira da abinci tabbata gare shi ya ce alladhi yashrabu fi an yasifa wanda yake sha abin sha a cikin kohi na azurfa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam yana kwankwada ma cikin jihar jahannam kenan a sama ruwa ko a sama ti shayi cikin kohi na azurfa kana kwamfada cikinka kana kwamfada ma cikinka wajen nan ne kenan me ya kamata musulmi ya yi ya bai saboda ka musulunci ya hana musulmi amfani da su a nan duniya ka yi haƙuri ka su shi ne zama lahiya Allah ya ba mu ikon gani a tangar ba azurfa ba ne shi azurfa wannan naƙadu ne wanda yake da daraja kwarai da gaske amma a yawan wanga tangar na gilas wannan a dubbe da koyi yan ko hukun da haɗe na ƙanu tangaran kwaɗe ka mutu ɗin nan Allah ya samu dace wa fi riwayat li muslim inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi anati adh-dhahab wal fidda riwaya muslim ce lalle wanda ke ci ya sha a cikin kofin azurfa da zinari yana kwankwada ma cikinsa ko yana ci ma cikin sautar jihar namun na ga tashin kiyama zai bayyana yi lahin da sai a yi punishment din ne akan wannan aiki kai musulmi wa'annan kayan ba naka ba nan duniya ba naka ba ta ya ci da sha amma babu lahi a ba ka fai suwa an ba ka koyin gidai ka fai suwa ka ashi kudinka an ba ka koyin azurfa ka fai suwa ka ashi kudinka amma ya ka ci ciki ka sha su wannan haramun ne jama'a ina fatan fahimci wannan wa an huzaifata radiyallahu anhu qala an karbo daga huzaifatul yaman sahibu sirri sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam huzaifa shine wato abokin asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na so ne yana faɗa ne wasu asirai waɗanda wasu hadisi na abokan basu san da waɗannan asirin ba saboda ka huzaifa babban mutum ne ba ƙarai ba ne duk mutum da annabi ka keɓancewa da wasu asirai, to wannan mutum ya rigima girma da gaske Shina yake cewa daga huzaifa Allah ya kara masa yadda ce innan nabiyya sallallahu na al hariri lalle annabi sallallahu ya yi hani daga asatu wahin alhariri wa dibaji da kuma dibaji shi ma nau'i ne alhariri sun ce alhariri ne mai kauri haka duk da yake dai nau'in alhariri ne shi ma an hana musulmi namiji ya sa wa shurbi alif zahab wal fidda haka ma an yi hani daga mutum ya sha a cikin kohi na zinari ko azurfa ko ya ce a ciki wa ƙala sai annabi ce hunna lahum fi duniya wa'anga abubuwa nasu ne su kafire a nan duniya kafirai su aka ba dama su yi wa'annan wa hiya lakum fil akhirah su ku na ku ne a lahira ku ku ya ku lahira Allah zai zai ba ku dama ku ci ku sha cikin su amma nan duniya a hana ku me a dalili Allah ya sani saboda ko ka san dalili ko baka sani ba dai an hana ka ka ci ko ka sha a cikin kohi na zinari ko kwano na zinari yan uwa musulmi Allah ya ba mu ikon gane wa fi riwayatin fi sahihaini a cikin wata riwaya ta Bukhari da Muslim an Huzaifa ta an karɓo daga Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda Huzaifa tul Yaman sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa la talbasul alharira la talbasul harira wala dibaj kada ku sa alhariri kuma kada ku sa dibaji shi ma nauyin alhariri wala tashrabu fi aniyati az-zahab wal fidda kuma kada ku sha a cikin kohi na zinari ko azurfa wala ta'kulu fi sihafi ma kuma kada ku ci a cikin plate nasu plate na zinari ko azurfa kada ku ci a ciki kada a sha cikin kohin zinari kuma kada a sha cikin kofin azurfa kada a cikin abin cikin kwanon zinari ko azurfa don wannan haramun ne musulunci ya hana kenan duk da ka kai ga kuɗi musulunci ya hana ka yin amfani da waɗannan abubuwa to ya Allah ka ba mu ikon ganewa yace wa an anas ibn sirin qala an karɓo daga anas ibn sirin qala anas ya kun san akwai anas ibn malikin akwai anas ibn sirin shi anas ibn malikin sahabi ne shi ko anas ibn sirin tabi'i ne yace kuntu ma anas bin malik radiyallahu anhu karin na kasance wato tare da anas dan malik a wajen wasu mutane daga cikin majusawa fadi abi falujin ala ina'in min fidda sai aka zo da harau-harau don faluzaj sai magana suka ce gari na za a zuba maruwa to sai gashi a zo da shi a wato akan kohi na azurfa falam ya kulu sai za a mai bai ci ba faƙila lahu sai aka ce masa hawilhu juya shi mana a juye daga wani kwano na azurfa a mai zuwa ga wani Fa hawalahu ala ina min khalanj sai aka juya aka mai zuwa ga wani wato abin nan wani kwano ko wani akushi waji abihi sai aka zo da shi fa a kalar sai shi ana sai kenan kun farko an zo da shi wato a cikin kofin azurfa ko kwano na azurfa sai ana bai ci ba ya kici bayan an gama sai shi wannan ya ce juya shi daga wani kwano wanda ba sai aka juya ga wani kwano sai aga anas dan ya ci. don ya gwada musu haramcin ci a cikin wannan shi khalaj din da ya faɗa shi aljafna shi ne kamar daro ko kuma kwano ko akushi sai aka zuba a ciki wanda ba na zinari ba shi wancan abincin ya yi kama da faro-faro saboda gari na za a jika da ruwa sai a ci to saboda ka har kenan da aka zo da shi ana tsanan malik ya kici saboda ya gaji cikin abin nan cikin wani kwano wanda musulunci ya hana mutum ya ci to amma yanzu mutum ya za a iya gane azurfa ce ko zinari ce wannan lokacin da mutum ya ya kamata ya tambaya kyalkyalin shi ya yi wa sai shi wai wanga abu wai menene wannan kohi kohi ne sai ka tambaya idan aka gaya maka azurfa ce sai ka ce a'a ba za ka ci ba ko juna ya ce ba za ka ci ba sai ya yi an juye an sa ga wani wanda ba shi ba jama'a ina fata mun fahimci wannan bayani to Allah ya ba mu ikon gane ya ce babu taharimi libsin rajuli sauban muza'afaran babu da ke magana akan haramcin namiji ya sa tuwahin da aka rini da za'afaran ko tuwahin da aka sama aka yi aka abin da aka sama rautsari na za'afaran da yake za'afaran wani nau'iri ne da ake yi na kaya wasu ci a da wani nau'in turare da ake kuma za'afaran to tufafin da ya zan aka rene da wannan za'afaran ɗin haramun ne namiji ya amma mata ya haifi su sa an anas radiyallahu anhu qala nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulu manzon Allah ya hana namiji ya sa tuwayen da aka yi ne da za a fara mutafakun alaihi saboda malamai suka ce wai saboda kala ce in ka wanke ka ɗebe wannan launin babu komai ka sa ko ko a shi kenan tuwahin ana sa musu wannan rinin sun haramta don malamai sun buga saɓani da da wannan shin don kamshin turaren ko kuma rinin na yasa aka hana ko dai a da ainihin tuwaya kana an hana su shi ne suka ce a'a abin da ya sa an ka hana saboda ya yi kuma tuwahin mata mata ɗaya ka sa irin wa'annan kayan su ka sa irin wannan renin saboda ka ba a sun namiji ya sa tuwahin mata jama'a ina fata mun fahimci wannan kamar su da harkar mata shi yasa aka hana namiji ya sa amma kaga da yawa daga cikin mutane su sa tuwahin da mata ka samu ko yadi an san wanga yadin mata na kamata namiji ya koce ba Allahumma sai wa'anda suke dama al'ar su ta su sa irin wa'annan kayan kamar idan ka diba yammacin mu nan za ga irin Cote d'Ivoire irin su Burkina za ga mutum ya samu atanhwa an yi mai kaftayin da atanhwa ya sa abu ne yana yawo eh ko ibada. amma munan kaga in mutum ya ɗauko a tafi an ka ɗinka mai to yanzu kana ganin an fara ga cewa wanga ya yi kama da wanga ya yi cikin munan ko jama'a ina fatan mu fahimci wannan Allah ya ba mu ikon ganewa yace wa an Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kara masa yadda shi Abdullah ibn Amr ibn As kamar yadda kuka sani su su uku ne dama akwai abdullahi akwai amru akwai al'af to su musulmai ne shi abdullahi shine sahabi na kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kasance yana rubutun hadisi, san manzon Allah a zamanin rayuwarsa har yanzu mutane suka dinga magana suka ce ya kana rubutu kuma gashi annabi ya ce la taktubu anni ghayr al-qur'an kada ku rubuta komi in banda alqur'ani kai kana rubutu ce kuma ga ka sani annabi sallallahu alaihi mutum ne yana fushi na yarda in ka te ya faɗi magana ka rubuta ta bai su kusura ba sai iska manzo Allah ya ce ya rasulullahi mutane suna koke game da rubutun da nake yi manzo Allah ya ce uktub kullama sami'tu minni ka rubuta duk abin da ka ji na faɗi fa inna hadha la yaqulu illa al-haq domin wannan harshe na wajen faɗin komai sai gaskiya ko na hasala ko yana cikin fushi gaskiya yake faɗi zama ina fatan su wannan saboda shi a nufin sassan Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗan bai da rabo tare da shi babu rabo tare da shi saboda haka komi ya kwaɗi gaskiya ta zuwa baki. wa ma ko arin hawa in huwa illa wahayi da wannan malamari suka ce kenan zamanin manzon Allah an yi rubutun hadisi kuma da hadisin da annabi ce uktubu li abisha ko rubuta mu abu da aka faɗi wurin hajjatul wada'i hajjul bankwana ya rasulullah ga ma'lumat ga ilimi ina da ana faɗi kuma ba rikewa ya rasulullah ka ba da ma a rubuta mini sai annabi ya ce uktubu li abi sha ku rubuta ma abu sha a rubuta masa sai aka shiga yi masa rubutu wannan shi yasa aka samu halaccin wato rubutun hadisi zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace to shi Abdullah bin Amr bin Auf qala ya ce ra'an nabi sallallahu alaihi ala alayya thawbayn mu'asfarayn manzon Allah ya ganni da wasu tuwashi guda biyu wa suke mu'asfarai ne an yi musu rini da za'afaran duk da yake wasu na fassara mu'asfarai ne wa'anda aka saka daga mu'asfar musunan gari ne haka faƙala sai annabi ce ummuka amaraska bi hada mamakka ko uwarka ta umarce ka sa wa'annan kayan qultu sai yace a gasiluhu ma ya rasulullah in wanke su in je in wanke in ɗebe wannan rinin qala bal ahriquhu ma a kone su gaba dai wa fi riwayatin a cikin wata riwaya faqala sai annabi ce inna hadha min siyabil kuffar lalle waɗannan sun daga tuwahin kafirai fala talbasa kada kuma sa su kada kuma sa tuwahin kafirai rawahu muslim imam muslim ya rutu wannan hadisi yana idan muka ribi wannan hadisin ya gwada annabi ya yayi zahi kwarai da gaske manzo Allah wata rana in hankali in in abu da kwanta masa ba yakan gaya masa hadini magana mai nauyi kasan wani mutum annabi ya aike shi an zakka da ya ta an so zakka sai ce wagga zakka an ka ba su a nan ita kuma wagga ba ne an ka yi sai ce afala ya jalisu fi baiti abihu wa ummihi hatta ya atiya zalim ko au kama qal ce me yasa bai zama gidan uwa da uba ne ba har wannan abin ya zama masa yace duk wannan muka sa aiki ya je ya karɓi wani abu ya ce wannan naku wannan na wani ba ni an kai wannan shi a hakkin Allah wannan kuma kyauta an ka bani to ya sani ya ci gululu sai ya biya shi tashin kiyama kenan abin da aka so wa musulmi in za a samu tun aiki a biya shi a ba shi abin da ka isa ta yi don in ya ce kuma duk abin da zai iya an sowa kada don abin da aka wa gudu shine lokacin da ya ce an sannan suna iya ba cin hanci sai a ba shi cikakken abu sai a ba shi wanda bai cika ba saboda an ba shi cin hanci na shiga a sai kyawun wanga naka a ga matsala ke abin da duk abin da an ka ba gaba ɗaya ka zo da shi ka ce a wanga ba ne an kai to ya Allah ka babu ikon ganewa yan uwa musulmi wa 'yan hadisan suna karantar da mu ko tufa aka ce wannan tufafin haye ne ya kamata mutum ya nisance su dressing yana da muhimmanci a rayuwar mutum ka hito ana kallon ka cewa ga musulmi na saboda in ka ba za a ga su ba su shawar kayan mu amma mun muna shawar nasu sannan in ka matanmu suna shawar irin kayan irin nasu amma su hare ba su shawa irin kayan musulmin mu kenan ya akwai hankali bai kamata kai shawa kayan wanda bai shawa ka ba ya ka yi matasa irin yadda suka sa kaya na kahire kuma ga su da ya tsada don kana iya samu wa'annan kaya suna iya ɗunka maka sani uku kuma taggo daban wando daban gaban bauta na kuma gaban bauta na ba amma sai ga su da kuɗi sosai in ya sa su suna ga yayi kama da wani kahi can irin kahirin america ko ingila eh boss irin da cikin fim nan <laughs> wallahi malam sai abu ya baka mamaki wato shi aka ce magazul fikri a toho a yaƙi tunaninka an yi so ma yaƙi ta bindiga ba a cika da yaƙi ba sai a yi so ma tunaninka sai a yaƙe ka kana cikin ƙoyar ɗakin an mai shi ka bai huli baka sani ƙoyar ɗakinka an ka shigo an ka yaƙe ka a to malam ba ha gani yanzu ɗaya yaran na aka kai ɗan ƙaramin yaro ya sa abin da yake ba irin yaron ga na ba da sai ga ai mai mugu aski uba ne ya kai shi kuma an kai mai an raga mai sura sama sun da yaro na ƙarami an fara gwada mai irin wannan abubuwa wallahi malam zan mamaki to saboda haka su ban son kayayyakin mu ma ya kamata mu rike namu mu rike gam ni fa ina ganin nan ga babban riga ta ba abin ta nan kasa kasa malum malum wanka kwanan baya mun ce wani aure sokoto muka kai malam gero wai an guna an ka ɗunka babban riga da kirda sababi ya sa da ke ce wai shin wai dole sai an sata sai an ce nan kan sokoto ka yi an ka an ganci ba sa babban riga ba wannan lahina eh? a in gaya sai da ma an koya mai da asfata kuma wallahi bahaushe na eh abin da america ke, abin faransa ke zaune eh america america ke zaune america ke zaune ya aure a sokoto saboda haka yanzu shi bai saba da waɗannan kayan ba eh ko ita akwai aiki ne saboda sai ta yi burga ta yi Kuma gaskiya ba eh to yanzu zai gasa nan gashi kuma gaskiya ba inda za a gama mutum ya yi an ganci da babbar riga an gama an ganci ya sarki ya yi aiki da hukunta sai ya aihu sun ya ɗauko ta ko wasa kaga in ka diba kenan an fara saki ke nan gaba duk waɗanda kayan da kafta da na gani don ajiyar su za a iya kuma makana kayan da ka shigo a waje ko a rungu sai ka ce duk ina masa hausa duk sun ajiye abin gan kayayyakin su da kakanninsu sun ɗauko sun suna sawa to Allah ka shigar da mu to duk wa'annan suna daga cikin abubuwan da yake an yaƙi suna nan mutum an ci mutum da yaƙi sai ya zan kayan sun yi baka shawa bisa ga naka kai to Allah ya ba mu ikon gane ba to ai ba an ka mutu ai ai mugu ba ba eh yanzu ba ganin wani kishin yake iya iya turanci kamar ni amma kuma bai kishin iya larabci kuma babu ko ba eh eh to ya kaza abin da ka gudu ke da duk na gani mayan kaya ba ture na yi ko sai ka yi zan ba ture zai ja mayan kaya <laughs> Allah ya sauka to saboda haka ana son mutum ya sa kai ya sa kishi a cikin rayuwa ta eh malamai ko to za a game nan gaba nan gaba za mu game ko ba gaskiya ba za a game da wanda ya koya da wanda bai koya ba ko ba dai balarabe zai ko ba ko ba haka ba sun zai an tambayoyi da larabci jama'a to ya Allah ya ba mu ikon ganewa yace babu nahyi an samti yawmin ila layl ila da ke magana akan hani daga mutum ya shiru bai magana da kowa sai dare shi yinin yau ban magana da kowa sai dare shi rana ta faɗi haka dai dole sai assalamu salamu alaikum ba ka magana kusa akwai wasu wanda adda wurudda in suna yansu da sahi ba su magana wai yana yana wuri bi sa ya ta waye ka ga shi kace wani assalamu alaikum wuri bi yake bai magana yau duniya wani wani wuri dina aka yi ba a magana in ba sallah ba sallah eta ta in kana cikin ta kana yi an kai maka magana baka magana ko shi akwai yana cikin su bihalallahi layi to balle a ce mutum dan uwanka musulmi ya ce assalamu alaikum baka magana duk waɗannan wurda da gani ba wurdan sunna ne. wurda yana bid'a da aka ba mutane sai su rike suna yi in suna yin su sai a ce kun sallama ba su sannan akwai magungunan da aka ba mutane a ce in za ka sani ne ka kai magana da kowa suna saye lokacin muna yarda an yi ba musu ke daga nan ba in za a baka maganin karatu maganin karatu za a baka in kai su bayan baka magana da kowa sai ka sha magani in ka kama hanya daga masallaci zuwa gida baka magana da kowa sai ran da ka so an ka jika ma an ka tace ma an ka zuwa maka shafin na haka fara magana da mutane kaji duk waɗanda abubuwa na daban-daban wanda jahiliya ta koyar da su kuma ana ana yi hayan su to ya Allah ka shiga shi nan wannan babu ya babu zai hani game da mutum ya kama baki ya shiru bai magana da kowa har dare yace an ali radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace hafistu ar rasulullah sallallahu na kiyaye daga manzon Allah sallallahu manzon Allah ya ce la yutma ba'da ihtilamin babu maraici bayan bayan mafarki idan yaro yayi mafarki ya balaga mani ya fito masa shikenan babu maraici tare da shi wala su mata yawmin ilal laila sannan kuma babu magana mutum ya shiru bai magana da kowa sai dare a addinin musulunci babu wannan kenan idan muka di wannan hadisi yana karantar da mu cewa maraici yana dagewa ga namiji idan idan idan ya mafarki zariyar balaga shikenan da ya mafarki mani ya kuma shikenan ya riga ya ya wuce maraici da daya su amma gabanin duka maraye sannan ita kuma ce ko ta yi haila ba ta maraici ba sai sanda ta yi aure miji ya kwanda ita aka yi kwana ta shiga ta hita maraici daga nan amma hanyar sana cikin maraici in mace aure ba ko bi girman ta marainiya ta zama ina fatan mun fahimci wannan dama malaman suka ce abin da da al'iyyutuma asalin kalmar yatim al-infirad kadaici wanda kake da shi wanda ka tuwa ya rungume ka ya tattara ka ya so ma abin da ka so to yanzu bai nan ya daga kenan yanzu ta koma yatim da sun ce akwai yatim akwai laɓim shi laɓim ne wanda ya rasa duka babu uwa babu uba shi ne laɓim yatim kuma wanda ya rasa uba ne to Allah ya babu ikon ganewa kenan da zaran mahalki yaro ya mahalki na balaga shi kenan ya tashi daga marayi ya koma ya koma yanzu shi aka cin gashin ne yanzu dukiya ta iya akwai ta sai a ɗauka a bashi don da yake shi ma sai an jarrabi hankalin shi kamar da ƙur'ani ba a ba yaro dukiya sai an jarrabi hankali ne a ɗaya wani abu a bashi a ce ta yi juya a gani ya ce juya an haka cewa eh abin ya fara cin ci gaba an gani hankali ne ya tsaya kai ne sai a ɗauka a bashi amma irin matasan yanzu wanda za a ba kuɗi ya gadi miliyan goma ga mahaifi ne ran da an ka ɗauko su an ka ba sai shi dubai ko shi america bai dawa sai ya kashe su to gaga wanda hankali da kamar ba a bashi dukiyar jama'a ina fata mun gane magana ka akwai yaran da ana ɗaukar dukiya a basu shi kin sai ga ya so katon mota a to ana kwabo ya cikin gari ana kwabo ai kwanta kwantan kwana dan kara mata wuta tana kuka tana kugi kwana biyu sa ga an bige injin ya fara hayaki an kai ta haji wanga hankali ne bai kammala ba ba dukiya ya Allah ka ba mu ikon ganewa yace qal al-khattabi fi tafsir hadha al-hadith imam al-khattabi ya fada a cikin fassarar wannan hadisi yace kana min nusuk al-jahiliyyati as-sumatu ya kasance daga cikin ibadodi na jahiliya akwai shuru kawun baki inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya nayi ma Allah mai rahama alƙawali ban magana da kowane mutum a duniya yau ke daga cikin ibadar jahiliya shine shiru ba a magana da kowa ko ka gama da mutum baka ce da kala dinin nan gaba ɗai ba ka kowa kala in ya shekar daka ma sallama baka amsa to wannan ibadar jahiliya kenan idan idan muka riba za mu ga masu irin wa'annan wurda sun ɗauki wani abu na jahiliya don shi bi babu wani zai hana an sallama babu wuridin da karam an samu usai an sallama in kana yi da kana kira ne kana son kai ɗari ka kai in sai aka yi masallama sai ka riƙe sai ka sai ka an sallama in bayan ka an sallama shi ke sai ka ci gaba ni a matsala ciki amma sai ga wasu mutane ɗabi'a su an riga an ba su ba su magana mutane in sa ya ta waye suna rudin ba su magana kowa gaskiya wannan ya yi kama da ibadar jahiliya ubangiji Allah ya kare mu yace fa nuhu fil islam an zalika sai aka hana su a cikin musulunci daga wannan wa umiru bil zikri aka umurce da yin zikiri wal hadisi bil khair da kuma ba labari ko kuma magana ta alkhairi kenan magana ta kai shiru babu musulunci ya hana kawai dai ana yin azkar kana yin azkar na sahi da na marice kuma bai hana kai magana Allah ka ba mu ikon gane yace wa an qais ibn abi hazim qala an karɓo daga qais ibn abi hazim yace dakhala abu bakr na siddiq radiyallahu anhu ala imra'atin min ahmas sayyidina abubakar ya shiga wajen wata mata daga ahmas wato kabila ahmas yuqalu laha zainabu ana kiranta zainabu fara'aha la takallam sai ganta ba ta magana ana magana da ita ba ta magana fa qala sai ce ma laha la takallam me yasa ba ta magana hal qalu suka ce hajjat musmitatan tayi haji tana mai shiru tayi kawaci har ta gama haji ba ta ba ta kuwa magana fa qala laha sai ce mata takallimi takallami ki magana fa inna hadha la yahillu ha fa in takallami ko fa inna hadha la yahillu wannan bai halatta mutum ya shuri magana da kowa hadha min amal jahiliya wani daga cikin ayyukan jahiliya shi kenan ko je bayani ta gamsu fa takallama ta yi magana ta gana shi aikin banza ta kai dan shi wani da kai aina yake in bai magana ba ana magana da gyaran murya ana assalamu alaikum yana gyaran murya Tun wannan ba a so haka na musulunci ba abinda ka rama magana inda ba sallah haka kai ko farko musulunci ba sallah lokacin ana magana ana sallah ana magana sai a tambaye ka a ce wanda Allah yana wane yake sai shi na wuri kaza sai ka ci gaba da Allahu akbar kana sallah kana magana amma daga baya Allah madaukakin sarki ya saukar da hafizu ala salawati lillahi الوسطى yace fa umirna bis sukuti wa nuhina al kalam aka umurce mu da mu shiru aka hana mu magana cikin sallah in ana sallah ba a magana farkon musulunci ana yi amma daga baya sai aka hana kenan wa musulmi sallah ɗaya ta adda dalilin da in kana yin ta baka magana amma haka ɗaya ka ɗauki alƙawari baka magana da kowa wannan ibadar jahiliya ta su ma ido gobe suka yi wannan kuma ba kokari na mutum yi ba ko ba gaskiya ba to Allah ka babu ikon ganewa yace babu taharimin tasabil insan ila ghairi biki. babin da ke magana akan haramcin mutum ya jingina kai zuwa ga wanda ba mahaifin shi ba saboda ya ga mahaifi ne abin da talakana jaki gare irin mutanen gana waɗanda wahalar eh, duniya ta wahalshe su da yawa shi bai kosa a ce wanga baba ne na kila ya ci ya ɗan yi boko ɗai ya yi nc ita e ya dawo ya ɗan fara wanka yana towa ana ganin haske bai yace bai sa a ce wanta mahaifi ne na sai ya samu wani kanan mahaifi ne sai ya ce aishi shi abba ba ne to haramun na mutum ya jingina kanshi zuwa ga wanda ba mahaifinsu ba babanka babanka na ya lukudi bisa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasu iyayensu kafare ne amma haka na ajiyarsu suna uwayensu yanzu ka ɗauki misalin sayid na ali mahaifin shi kafiri ne ibn abu talib amma sai ka ji an ce ali ibn abi talib ali dan abi talib sannan baya ka ina ka ji usman bin affan affan mahaifinsu ba musulmi ba ne za ka ga da yawa daga cikin sahabbai uwayensu kafare na amma kuma dole a kira su da sunayen uwayensu mun taɓa yin karatu a nan idan kana riƙon yaro ɗan yayanka ne an mutu an bar mashi ko kuma da rai ne kai ka riƙo ne idan ka nisa shi makaranta ta sunan baba ne sahira sunan baba ne udu'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan uwayen shi adalci wurin Allah dan ku ka ku ka dire sunan mahaifi ne ka sanaka to ran tashin kiyama abin zai faru za a canza a sa sunan mahini na kwarai sannan ka sa a ma'umannin Allah maɗaukakin sarki da umarnin manzo Allah sallallahu faru wasallam yana fatan mun gane magana. Eh. Eh. gane addini wanda ya gane addini bai yarda a sa sunan da ba na uban yaro ba ke mace biyu da alaƙa take da mijinki ba ta goge sunan mahaifinki ta sunan mijinki dole shi a famanan sunan uba haurin Allah shi a rubuce saboda haka dole ki sa sunan babanki mun ta kata kada wasu wasu ɗalibanmu na islamiyya ce ta wallahi baban gata mara in goge suna ne ya ji labari muna banna da shi sai ce wai ba su ne ba so yana ki ba a'a ka'idar musulunci mutum a kira da sunan baba ne domin Allah ta'ala da yake ba li kowa huwa aqsatu inda Allah ku kira su ga uwayensu ga su uwayensu suka haife su shine mafi adalci a wayan Allah zama ina fatan mun gane magana saboda haka ana son mutum ya zingina ga mahaifi ne biyu da mahaifi ne shi ko duniya ko ka yi na mahaifi ne a kira da sunan shi a ce wane wane kafirin nan ya yi mutum ya ɗauka sunan ƙanan mahaifi ne ya sa ko ya ɗauka sunan wani baba ne ya sa ko ya ɗauka sunan wani masoyin baba ne ya sa ko kuma daga cikin yan uwa ya hita musu ta wasu mahaifin shi ba a yi haka saboda ka shi ma miji a lura da shi ya gano cewa ba shi adda haƙƙi na a kira ke da sunan shi ba inda ya kamata shi ne a kira ke da sunan babanki amma irin yadda mata ka yi a to a yi zane ga hannu a ya tsatsage jini ya hito sai ga an suru sunan miji rubuta abin amma ran bin miji ya canza ranar kuma sai an nemi a canza dole ko ba haka ba don wasu 'yan mata ana soyayya lokacin ana garka yin sai su samu allura a tsaga mata sai ga sunan ya haifi kwaro-kwaro ga hannunta A nan aka yi aure in allah ya kawo canji ko wani abu ne kuma da haka kaga shi kenan mutum ya shiga wani yanayi kuma to saboda shi yasa haramun ne mutum ya jingina ga wani wanda ba mahaifinsa ba in za a kere ka kere ka sunan mahaifinka Allah ya ba mu ikon mu yace wa tawallihi ila ghairi mawalihi ko mutum juya wasa zuwa ga waɗanda ba waliyansa ba ce ai mu ga yan uwana su ai ga waɗanda a dangi na dangi ne talakawa sai jingina ga masu kuɗi a'a ka taho ka shiga cikin dangin ka talakawa na a kira ka da su shi a adalci haka na Allah ka so Allah ka ba mu ikon ganewa yace an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu an karbo daga sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila ghairi abihi duk wanda ya da'awa zuwa ga wani wanda mahaifinsa ba wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi kuma shi ya san ba mahaifinsa bane manzo Allah yace fazinatu alaihi haram aljanna haramun ta gare shi duk wanda ya kizge sunan uba ne ya ajege ya faka shige ya dauka sunan wani yassa ana kiran shi da shi saboda kyama ga mahaji ne ka a ce shi amma ne shi duk ku abin da yake duniya manzo Allah yace aljanna haramun ce gare shi Allah ya haramta masa aljanna dan wa musulmi da abin da ka haramta ka samu musu abin da ya ba kaba'ira ya zan haramu na ana son mutum ya riƙe mahaifi ne shi an nashi Ya eh, aka ce ina ma da sai ci hina nan wannan mai tayar da jakin nan kuna gani in sa ta waya ya ɗauku taki ya yi daji shi an mahaifi na Ke nan ka huta amma ka to ka ce wai kai saboda da cikin ka ga yadda yake ga da a a rike abunka yi arziki makana da shi shi wani ana ta ana wadannan shi ba sai inda yake ba ga kenan kai Allah ya maka baiwa da yanzu naka an san shi jaki gare yana kai taki gona yana dawowa bawan Allah wallahi haka ne mai a canza maka ko ba gaskiya ba manzon Allah ya ce azan haramun ce ga duk wanda ya yace wa ana bi hurrata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa annabi ya ce la targabu an abaiku kada ku yi kyamu uwayenku fa man ragiba an abihi duk wanda ya kyama mahaihi ne fa huwa kufurin wannan kafirci ne mutum ya kyamaci mahaihi ne wannan kafirci ne sai dai kufurin ne la ya kuri an milla bai hita ba addinin musulunci amma ka sani kayi mugun abu ba a kyama mahaihi ka ji ba ka so ne dan ni saboda shi ya haife ka shi a sanadiyar zuwa ka duniya ba ka da wani wanda ya yi mashi shi yasa ko ka yana ka bashi hakki ne na haihuwa taimaka mai abba kai ga har kafirci shi kuma ba goge suna ne ga sunanka ko ba gaskiya ba sunanka za a sunan shi za a rubuta gaban gaba da abin ko lahira da kai shi za a kira saboda ran tashin kiyama za ka ga ana kira mutane sunayen uwayensu shi yasa wani hadisi yake ku saba yanku sunaye na kwarai domin za a kira su sunayen uwayensu ran tashin kiyama idan suna da yake ba bai shi zai kunyata ran tashin kiyama to saboda shi yasa aka san mutum ya sa suna na kwarai wanda ba ka jin kunya duk inda aka faɗe shi sannan mahaihin mutum a sa sunan shi yaron da aka bar maka in ka ce maka makaranta ka sa sunan mahaihi ne sai aka tambaye ka ya an kai baka sa naka bace a uba ne shi ya ci yadda a sa sunan shi kai ya tashi ya ce kuma ba abin nan ba ina fatan jama'a mun gane magana saboda kun ga sunaye akwai sunaye akwai laƙubba akwai alkunya shi laƙabi shi ne wanda ke ma a shi'arar malihin alzamme suna ne na yabo sannan ko suna zargi shi a cikin laƙabi sannan shi kuma alkunya baban wani ko dan wani kama ibn abbas kama abu ja'far waɗanda shi ake kuma alkunya su ko sunayen su a tantagarya abin da suka gara faɗi jama'a ina fatan mun gane magana so da yawa kana ganin mutum an ce sa sunan sai a sa wani lakabi na mahaifin shi ina fatan kun gane magana sa jama'a sai ka ji an ce mutum dan dare ke kira su ake dan dare misali misali na naka basuwa ko a ce bawa ko kaga in ka diba wasu abin nan lakubba ne da suke faruwa tun da mutane abin da sai yahir sunanka ya bace ba ba a ku faɗin ba a ku faɗin sai da a kira wanga in ba shi an ba a san ka ba duk wannan bai da laifi yawa mutum amma idan aka san sunan mutum na kware a kira shi da shi shi a daidai to ya Allah ka ba mu ikon ganewa eh wannan hadisi ne da ya dan tsawo sai mu bari nan gobe sai mutane daga nan insha Allah sai muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ka wala da karantawa inda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa mu aiki da abin da muka ji Allah ka sa mu gama lafiya ka sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمك الله الله يسعدك خير. يا الله. الله